الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ba haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan marice na alhamis daya ga watan ramadan a shekara ta 1444 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 23 ga watan uku a shekara ta 2023 miladiya a yau da kaddarawar ubangiji muke fara karatun tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na masjidul qur'an wanda ke unguwar bacirawa a birnin kano da haka yau za ta zama ita ce rana ta farko ta gudanar da karatun tafsirin alkur'ani mai girma na wannan shekara kuma insha Allah kamar yadda aka gani karatu zai ci gaba da gudana a dukkanin lokaci makamancin wannan tsawon wannan wata mai albarka da fatan Allah madaukakin sarki ya mu fara a sa'a mu fara lafiya kuma mu ida lafiya za mu fara karatu daga farkon suratul fatiha suratul fatiha ita ce sura ta farko a cikin alkur'ani mai girma suratul fatiha kitab makkiyatun aw madaniya suratul fatiha kitab waɗansu malamai suka ce an saukar da ita a makka waɗansu kuma malamai suka ce an saukar da ita a madina zance mafi inganci shine ta sauka ne sau biyu ta sauka a makka kuma ta sake sauka a madina al-imam asyuti a cikin littafin al-itqan fi ulumil qur'an yayi babi mai sunan babu ma takarrara nuzuluhu babin da yake bayani akan surorin da suka sauka suka sake sauka daga cikin surorin alƙur'ani ma'ana ya zama saukar ba sau ɗaya bace to cikin surorin da ya ambata akwai suratul fatiha ta sauka a makka kuma ta sake sauka a madina da haka wannan yake nuna mahimmancin sura ubangiji ya saukar da ita a makka ya sake saukar da ita a madina ko ya saukar da ita sama da sau ɗaya suratul fatiha kamar yadda muka faɗa ita ce sura ta farko a ƙur'ani saƙon da suratul fatiha take kunshe da shi shine bayanin abin da alƙur'ani mai girma yake ɗauke da shi na saƙo kowane littafi idan mai shi zai rubuta yakan yi takaitaccen bayani game da abin da littafinsa ya kunsa a farko wanda a larabci shi ake kira da ko dai ko mukaddama wanda da turanci ake kira da introduction gabatarwa shimfiɗa to da ka suratul fatiha kamar gabatarwa ce ta alkur'ani mai girma kuma shimfiɗa ce tasa suratul fatiha adadin ayoyinta guda bakwai ne bisa ga ijma'in malamai in banda maganganu guda biyu da aka samu wanda dukkaninsu shazai ne mana maganganu ne wanda ababin ilimi ba a dogaro da su domin sun sabawa abin da jumhuru suka tafi a kai kan cewa waɗansu malaman sun ce adadin surat ayoyinta guda takwas ne sun ɗara bakwai waɗansu kuma suka ce a adadin ayoyinta guda shida ne ba su kai bakwai ba da duk waɗannan maganganu al'imamul ƙurtubi ya ce maganganu ne shazza ba za a lura da su ba ba za a dogara da su ba duba izuwa ga ijma'in da malamai suka yi kan cewa ayoyin ta guda bakwai ne to sai dai ta fuskar lissafin ayoyin malamai sun yi sabani waɗansu sukan ƙidanya bismillah a cikin ayoyin suratul fatiha kenan har da bismillah din suke kaiwa bakwai waɗanda suka yi irin wannan lissafi suka ce idan za ka lissafa za ka ce bismillahir rahmanir rahim aya ta ɗaya kenan alhamdulillahi rabbil alamin aya ta biyu kenan arrahmanir rahim aya ta uku kenan maliki yawmiddin aya ta hudu kenan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ta biyar kenan ihdinas siratal mustaqim aya ta shida kenan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita ce cikon aya ta bakwai amma waɗansu suka ce a'a aya bakwai ce ita kuma fatiha a kuma bismillah ba aya bace a cikinta kuma wannan shine zance mafi inganci to kaga idan zaka lissafa bisa ga wannan zance zaka fara ne da alhamdulillahi rabbil alamin ita ce aya ta daya arrahmanir rahim aya ta biyu maliki yawmiddin aya ta uku iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in aya ta hudu ihdinas siratal mustaqim aya ta biyar صراط الذين انعمت عليهم ايه شدا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ita ce cikon ta bakwai kuma wannan shine zance mafi inganci bisa ga maganganun da malamai suka faɗa fatanmu shine Allah madaukakin sarki ya bamu ikon karanta ta daidai ya bamu ikon fassara ta daidai ya bamu ikon yin aiki da abin da ta kunsa me Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim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 abda'u bi ismillahi ko bismillahi abda'u da haka wannan ba'un din ana kiranta da ba'ul bada'a ba wacce ake kaddara mata fi'ilin albada'atu farawa ko dai kana nufin da sunan Allah nake farawa ko kuma kana nufin na fara da sunan Allah to wannan ita ba'un din ta bismillahi abinda take nufi kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi wanda malaman hadisi sun kai ruwa rana wajen tabbatar da ingancin hadisin wanda a ƙarshe yana iya zamowa hasanul li annabi sallallahu alaihi wasallama yace kullu amrin zibal la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta fa huwa abtar fa huwa ajzam ay qalilul baraka duk wani abin da ake so ya dore duk wani abin da ake so ya ci gaba kada ya yanke kuma ake so a samu albarka a cikinsa to lallai idan za a fara a fara shi da sunan Allah da haka shi yasa ƙur'ani ya fara da sunan Allah shine bismillahir rahmanir rahim da haka kalmar bismillahi bi ma'ana abda'u bi ismillah ko bismillahi abda'u da haka abinda ake nufi shine duk abinda zaka fara ka fara da sunan Allah musamman karatun alqur'ani mai girma wanda shi ƙur'ani, dukkanin wata sura a farkonta zaka ga akwai bismillah don tabbatar da wannan sako don cika wannan ma'ana in banda suratul tauba ita ce wacce babu bismillah a farkonta sai kuma suratul namli wacce ita kuma bismillah biyu ce a cikinta akwai bismillah ta farko akwai kuma bismillah ta cikin karatu innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim hadisi ya tabbata cikin musaddarak na Imam al-Hakim Abu Abdullah al-Naisaburi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda Abdullahi dan Abbas yace mun kasance ba ma gane sura ta kare za a shiga wata sura a lokacin da ake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi har sai mun ji ya fara karatu da bismillahir rahmanir rahim daka bismillah mabudi ce ta kowace sura ba aya bace amma a kowace sura sai a cikin suratul naml kalmar ismu wanda ya biyo bayan ba'u na bismillahi kalmar ism din daga asimatu ne asimatu hiyal alama shi suna asalinsa daga asimatu ne simatu ana nufin alama abin nufi alamar da duk in aka kira ta kowa zai san da shi ake tawa daban taka daban tasu daban tamu daban yanzu duk yawan mutane idan ka zo ka kira sunan wani a cikinsu ya san da shi kake to kaga wannan suna ya zame masa ne alama da ka shi yasa bahaushe yake cewa suna linzami da ka kira shi sai kaga ka jawo mai shi ya waiwaye ka ya fahimci cewa da shi kake to Allah subhanahu wataala yana da sunaye masu tarin yawa ka'idar sunayensa shine dukkaninsu mafiya kyawu ne ba wai kadai kyawawa ba a'a mafiya kyawu walillahi al-asma'ul husna fada'uhu biha ubangiji yana da sunaye mafiya kyawu masu tarin yawa ku kira shi da su kuma ku bauta masa da saƙon da ke cikinsu na ma'ana malamai suka ce yawan sunaye yana nuna ɗaukakar mai suna shi yasa zamu ga babu abin da ya kai Allah yawan sunaye ubangiji yana da sunaye waɗansu an sani waɗansu ba a sani ba waɗansu ya so ya sanar waɗansu bai so ya sanar ba hadisi ya tabbata cikin musnad na imamu ahmad hadisin abdullahi dan mas'ud yace sau da dama nakan ji annabi sallallahu alaihi wasallama in zai yi addu'a yakan ce allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'farta bihi fi 'ilmi al-ghaib 'indak mazala yakan ce ya Allah ni ina roƙonka da dukkan wani suna naka wanda ka kira kanka da kanka da shi ko ka sanar da wani daga cikin ka shi annabawa kenan ko kuma ka sanya shi a cikin wani littafi daga cikin littattafanka da ka saukar irin qur'ani a taura jila zabura domin a cikin kowane littafi daga cikin littattafan Allah akwai wani suna da Allah ya kira kansa da shi a littafin sabanin sauran littattafai a wista asarta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka ko kuma sunan da ka ɓoye wa kanka sani da shi cikin ilmin gaibinka ma'ana ya zama kai kaɗai ka san shi babu wanda ya san shi to kaga wannan yake nuna maka Allah yana da sunaye da yawa waɗansu an sani waɗansu ba a sani ba ya tabbata cikin hadisin bukhari da muslim da tirmidhi hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman Allah yana da sunaye guda 100 ba daya tara mi'atun illa wahida ɗari daya ne babu man ahsaha dakala aljanna duk wanda ya kiyaye waɗannan sunaye ya san ma'anarsu ya bauta wa Allah da abin da suke kunshe da shi na ma'ana dakal aljanna zai shiga aljanna to daka ina farawa da suna daga cikin sunayen Allah ma'ana alama daga cikin alamomin da in ka kira ta za a san da Allah kake an gane ko to mafi girman sunayen Allah mafi fitowa fili na alamomin da ka kira an san da Allah kake shine lafazin Allahu shine aka ce bismillahi abin nufi da sunan Allah kalmar Allahu asalinta daga ilahu ne ila ana nufin abin bauta an gane ko wanda shi kuma kalmar ilahu din asalinsa daga alma'aluhu ne alma'aluhu yana nufin almaabud, almahbub abin bauta abin kauna domin duk abin da kaga ana bauta masa kauna ce ta ja masa bautar to da haka shi Allah abin kauna ne ƙaunar da ake masa ce da cancantar sa. ta ja kuma ake masa bauta da ka shi ma'aluhun ne bi ma'ana ma'budun wa mahbub shi yasa Allah ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah daga cikin mutane akwai waɗanda zaka samu suna rikar waɗansu kishiyoyi gumaka waɗanda zukatansu suka riya musu ƙaunarsu da soyayyarsu bayan ruɗi na shaidan yuhibbunahum suna kaunar su ka hubbillah irin kaunar da ake wa Allah wanda wannan kaunar ta bayu zuwa ga har suke musu bauta sai Allah ya ce wallazina amanu su ka mu'minan kwarai ashaddu hubban lillah kololuwar kaunar su suna yin ta ne ga Allah shi yasa ma suke bauta masa malamai suka ce idan ka cire alif da lam na Allahu ya koma ilahu wanda shine asali to duk wani abin da ake bautawa zai shiga karkashin wannan amma idan ka sa alif da lam ya zama Allahu a madadin ilahu to yanzu ya zama al-ma'budu bi haq abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya wanda shine Allah kadai subhanahu wata'ala shi yasa zaka ga gumaka Allah yana kiransu da suna aliha jam'u ilah ababan bauta to amma ba ababan bauta bane bisa ga gaskiya ba ababan bauta bane bisa ga cancanta an gane ko qala al mala'u min qaumi fir'auna atazaru musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadharaka wa alihataka a wata ƙira'ar ta ibn mas'ud wa yadharaka wa ilahataka bi ma'ana ibadatak daka ilahu abun nufi abin bauta akan gaya wa Allah ilahu akan gaya wani ma ilahu amma in aka ce Allahu to wannan kuma Allah kadai ake nufi wa huwa allazi sama'i ilahun wa fil ardi ilah shine abin bauta bisa ga cancanta a sama kuma shine abin bauta bisa ga cancanta a ƙasa da haka muna farawa da sunan Allah wanda ya cancanta a yi masa bauta wanda babu wani abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi an gane ko wannan ne ma'anar bismillahi ar-rahmani sannan mai rahama ar-rahimi sannan mai jin kai kalmar ar-rahmanu mai rahama ar-rahimu mai jin kai dukkaninsu an ciro su ne daga ar-rahmatu jin kai din daga arrahmatu aka samo rahman ala wazni fa'alan daga kuma arrahmatu aka samo rahim ala wazni fa'il da arrahmatu da arrahmanu dukkaninsu dukkanin su mushtaqqani min arrahmati an ciro su ne daga kalmar arrahmatu to sai dai waɗansu malamai suka ce dukkaninsu suna nuna mubalaga kaiwa matuƙa wajen jin kai kaiwa matuƙa wajen jin kai to sai dai arrahmanu tafi arrahimu kaiwa matuƙa ɗin wajen nuna jin kai wajen nuna tausayi shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya fi yin amfani da kalmar arrahmanu sama da kalmar arrahimu saboda me sama kalmar arrahmanu din tafi kalmar arrahimu din almubalaga kaiwa matuƙa wajen nuna rahama da jin kai da tausayi na ubangiji to amma dai dukkanin su tushen su daya waɗansu malamai sukan ce kalmar arrahmanu tana nufin mai jin kai mamman jin kai kowa da kowa yana cin albarkacin Allah yana samun rahamar Allah yana cin arzikin Allah muminai da wanda ba muminai ba wanda suka yadda da Allah da ma wanda ba su yadda da cewa akwai Allah ba an gane ko wanda kalmar ar-rahman kamar yadda na faɗa alawu zani fa'ala tana nuna rahama din kuma tana cika nuna cikar rahama din shi yasa waɗansu malamai suka ce idan da zaka bibiyi ayoyi da suke nuna tausayin Allah ga manne to za ka ga ya yi amfani da kalmar arrahmanu ne a wajen inna allaha bin nasi eh, arrahmanu fas'al bihi khabira arrahmanu alal arshi sawa an gane ko da haka ubangiji subhanahu wata'ala yace arrahmanu ubangiji mai rahama fas'al Kabiran. khabiran kai tambaya game da shi zai baka bayani domin cikakken masani ne cikakken mai ilimi ne subhanahu wata'ala to amma idan Allah zai yi amfani da kalmar ar-rahim sai kaga ya keɓance ta ga muminai kamar yadda yake wa kana bil mu'minina rahiman ubangiji madaukakin sarki mai tausayi ne dangane da muminai innahu bihim ra'ufun rahimun shi dangane da muminai mai rangwame ne kuma mai jin kai ne shi yasa wasu malamai sukan ce rahamanu duniya wa rahimul akhirah mai tausayi na duniya sannan kuma mai tausayi na lahira tausayi na duniya rahmaniya tausayi na lahira kuma rahimiya da aka kaga wancan gamamme wancan kuma keɓantacce kama waɗansu malaman suka ce wannan baya nuna cewa arrahmanu kaɗai ya keɓanci duniya banda lahira kamar yadda baya nuna arrahimu kaɗai ya keɓanci muminai banda kafirai a'a ya tabbata cin hadisi manzo Allah yakan yi wa Allah kirari yace rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma mai jin kai na duniya na arrahmanu mai jin kai na lahira kuma dai arrahmanu mai jin kai na duniyar da lahira kuma arrahimu ma'ana rahmanu duniya wal akhirah wa rahimahuma da aka suka ce a duniya Allah rahmanu rahim ne a lahira ma rahmanu rahim ne ga muminai rahmanu rahim ne ga kafirai ma rahmanu rahim ne an gane ko domin a wata yare ce inna allaha bin nasi la ra'ufun rahimun kaga kalmar annas ya shafi muminai ya shafi kafirai ya shafi wanda suka yi imani ya shafi wanda ba su yi imani ba to da ka dai malamai suka ce wannan shine ma'anar ar-rahmanu da kuma ar-rahimu to sai dai a bangare na lugar larabci suka ce duk da mun ce kalmar ar-rahmanu da ar-rahimu an ciro su ne daga ar rahma to amma canjawar mazanin su yana nuna canjawar ma'anarsu bisa ga ka'idar ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'ana ka'ida ce ta ilimi ka'ida ce ta usulu duk inda ga a larabci kalma rubutunta ya canja da ‘yar uwarta to dole ma ma'anarsu sai ta bambanta tunda aka ce rahman zani fa'alan rahim zani fa'il duk da asalinsu daga arrahmatu ne to amma ginin da ya canja ma'anar sai ta bambanta duk da cewa asalin da tushen ɗaya ne suka ce kalmar arrahmanu tana nuna Allah yana da rahama arrahimu tana nuna yana kyautar rahamar domin ar suka ce sifa ce lazima amma arrahimu rahimu sifa ce muta'addiya akwai bambanci tsakanin wane yana da tausayi da kuma wane yana tausayawa ko ba haka ba akwai bambanci wane yana da ilimi da kuma wane yana ilmantarwa akwai bambanci da wane yana da haƙuri da kuma wane yana yafiya akwai bambanci tsakanin wane yana da wadata da kuma wane yana kyauta ina fata an fahimci waɗannan za ka iya samun wani yana da abin bayarwa amma baya bayarwa ko ba haka ba za ka iya samun wani yana da haƙuri in ka gan shi ba zai yi faɗa ba amma kuma da zai ga wani cikin halin ƙunci ba zai taimake shi ba to wannan shine sifa lazima da sifa muta'addiya ka zama kana da abu daban ya zama kuma kana yi wa wani wannan abin daban domin da za a ce Allah kawai rahamanu ne abinda wannan yake nunawa yana da rahama shi a karan kansa amma baya nuna cewa kuma yana tausayawa wani to amma da ka kara da arrahimu to ya nuna bayan yana rahamar yana da rahamar kuma yana kyautarta ga wani shi yasa yake wa rahmati wasi'at kulla shay rahamata ta kai ga dukkan komai kowa yana samunta kowa yana cin gajiyarta ina ba ta an fahimci wannan da haka malamai suka ce wannan shine Allah yana da rahama shi kansa mai tausayi ne kuma yana tausayawa Allah yana jin kai shi kansa mai jin kai ne kuma yana jin kan bayansa subhanahu wata'ala da haka wannan shine bambancin ar-rahman wanda yake nuna sifa da kuma ar wanda yake nuna sifa ma'at ta'adiya can sifa ma'al wannan kuma sifa ma'at ta'adiya ma'ana sifar a karan kai tare da kuma tashin ta ta kai ga wasu dan su ci gajiyarta to da ka dai Allah yake bismillahir rahmanir rahim ma'ana ka fara da sunan Allah wanda ya sifantu da rahama wanda ya sifantu da jin kai malamai suka ce wannan yana nuna kalmar Allahu din da aka ce a fara da ita abin nufi a kadaita Allah da bauta domin mun fayyace menene ma'anan Allahu to sannan kalmar arrahim arrahmanu sani cewa shi Allah nan wanda za a bautawa ya sha bamban da sauran ababen bauta shi yana da rahama amma sauran ababen bauta da ake bautawa ba bisa ga cancanta ba ba su da rahama ba su da tausayi yanzu mai bautar gunki duk wahalar da zai sha gunkin ba zai iya ceton sa ba kaga gunkin bai da tausayi amma shi ku Allah kana bauta masa in ka shiga wahala ya cece ka in kana da matsala ya kawan maka in kana da bukata ya biya maka to kaga wannan ya nuna maka Allah daban da dukkanin wani abin da ba shi ba ta fuskar ababen bauta wanda ake bautawa ba bisa ga cancanta ba da haka cikin bautar da za ka yi wa Allah ka sani shi mai rahama ne ka sa ran samun rahama ka sani shi mai jin kai ne ka sa ran samun jin kan wannan shine sakon da da kalmar bismillahir rahmanir rahim take kunsa sannan mun sha faɗa a munasabobi na karatu ita bismillah ta karatun qur'ani ta sha bamban da da yawa yawa na bismilloli da ake yi a cikin zikiri na yau da gobe ita bismillahir rahmanir rahim ta qur'ani in za a yi karatu tana zuwa ne cikakkiya bismillahir rahmanir rahimi amma in ba a nan ba to a sauran zikirarruka ba cikakkiya ake kawo ta ba yanzu idan za ka ci abinci za ka yi bismillah amma ba bismillahir rahmanir rahim ake yi ba kawai bismillah za ka ce ba ka ƙarasa rahmanir rahim din domin a nan bai zo ba kuma ka'idar addinin musulunci waya kifa inda amrihi wa nahyihi inda aka tsayar da kai ka tsaya inda ba a tsayar da kai ba kuma ka wuce bismillah shiga gida bismillah walajna baka cewa bismillahir rahmanir rahim walajna da ka ƙara rahmanir rahimin anan duk da akwai a qur'ani amma anan kayi laifi kayi bid'a haka nan bismillah fita daga gida bismillah tawakkaltu ala Allah ba bismillahir rahmanir rahimi tawakkaltu ala Allah ba haka bismillah shiga ban daki bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal haka bismillah cire kaya bismillah haka bismillah kwanciya bismika rabbi wa da'ati jambi su haka mu kiyaye irin wannan abinda duk wannan yake nunawa farawa da bismillah a dukkanin ayyuka masu alkhairi masu albarka addini ne kuma a yi kamar yadda Allah da ma'aiki suka koyar inda aka karasa rahmanin rahim ka karasa inda ba a karasa ba kakka karasa inda aka ce bismillah ka ce bismillah inda aka ce bismika rabbi a madadin Allah to ka ce bismika rabbi ina fata an gane da aka dai bismillahir rahmanir rahim an gane ko ubangiji madaukakin sarki yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai lafazin alhamdu ana nufin yabo bisa ga cancanta bisa ga dacewa irin abin da bahaushe yake cewa ya bangwani ya zama dole akwai bambanci tsakanin alhamdu da ashukuru shi ashukuru a yi maka abu ne ka yi shi ku alhamdu ko an yi ma ko ba a yi maka ba ka yi saboda wanda kai waɗin ya cancanta a yi masa kuma sannan shi ashukuru ba ka yi sai an maka abin da ya faranta maka rai shi ku alhamdu sai in an yi maka abu kowane iri ne kana iya yi ko da abin ya bakanta maka rai misali ubangiji madaukakin sarki zai iya jarrabaka da cuta a ce wane ya jiki sai ka ce me alhamdulillah dadin ciwon kake ji a'a saboda ai a dora ma ciwo ma sai Allah ba wanda ya isa iyawa ce Allah ya baka wadata a ce wane ya ake ciki ka ce alhamdulillah saboda Allah da ya maka shi kada ya isa ya wannan in ba shi ba ba wanda ya isa ya yi ya sa ka kuka alhamdulillahi ya sa ka dariya alhamdulillahi saboda ba wanda ya isa ya maka wannan in ba shi ba wa huwa allazi wa annahu huwa adhaka wa abka domin Allah shi kadai ne ya isa ya sa dariya kuma ya isa ya sa kuka duk wanda kaga yana dariya a duniya Allah ne ya so yayi duk wanda kaga yana kuka a duniya Allah ne ya so yayi in ya ga dama ya sa ka dariya wataran rana ya sa ka kuka in ya ga dama a lokaci guda ya hada ma a yau an maka haihuwa kuma babanka ya mutu kana kuka kuma kana dariya in banda Allah ba zai iya wannan kaga shine alhamdulillah amma shi a shukuru yabo da kirari da godiya wannan ana yi ne da lafazin a in an maka abin da me ya faranta maka rai idan yanzu da a ce wata musiba za ta same ka a ce wani ne ya faru ya yanayin da kake ciki ba za ka ce ashkurullah ba sai dai ka ce me alhamdulillah amma yanzu da za ka samu wadata ko ka samu sarauta ko ka samu wani abin da kake nema na biyan bukata to nan kuma sai ka ce ashkurullah ina gode wa Allah ko ina yaban Allah da lafazin ashkuru akan ce alhamdulillah akan ce ahmaduhu mana lafazin alhamdu ya ta'adda bil harfi wa ya ta'adda bi nafsihi an gane ko mana kakan iya cewa alhamdu ka kawo harafin lamun tsakanin hamdu ɗin da kuma sunan wanda za ka yi wa hamdu ɗin idan Allah ne sai ka ce lillahi an gane ko za kuma ka iya cewa ahamaduhu kana nufin Allah shi Allah ɗin mana kaga a nan babu harafi tsakanin fi'ilin hamdu da kuma alismul mahamudu to amma a can kuma akwai to a nan Allah ya ce alhamdulillahi dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah malamai suka ce a larabci yabo yana bambanta daga lokaci zuwa lokaci sunansa yana sauyawa daga lokaci zuwa lokaci idan aka yabe ka matakin farko to wannan an yi maka asfana idan aka yi maka yabo a mataki na biyu a in aka yi maka yabo a mataki na farko an maka alhamdu in aka yi maka yabo a mataki na biyu an maka asana'u in aka yi maka yabo a mataki na uku kuma an maka attamjid shine abin da Bahaushe yake cewa ya yabe shi ya yi masa kirari sannan kuma ya kwarzanta shi yabo a matakin farko yabo in an maimaita kirari in an yi na uku kwarzantawa to a larabci idan aka yabo a matakin farko sunansa hamdu in aka maimaita a mataki na biyu sunansa as-sana'u in aka yi a mataki na uku an yi at-tamjidu shi yasa ya zo a cikin hadisi kudusi wanda imam muslim ya rawaito hadisin abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi ya yace Allah maɗaukakin sarki ya ce qasamtu salata baini wa baina abdi qismaini na raba sallah tsakanina da bawa na gida biyu sallah anan ana nufin suratul fatiha domin tana da sunaye masu yawa ana ce da ita suratul fatiha kalmar fatiha ana nufin mabuɗi saboda mai saboda da ita aka buɗe alƙur'ani ana kiranta ummul kitabi uwan littafi saboda mai saboda ita ce tushen alƙur'ani daga ita ake fara karatun ƙur'ani kuma duk saƙon da ƙur'ani yake ƙunshe da shi ta kunshe shi ita kamar yadda uwa take kunshe ɗa a cikin cikinta shi yasa akan kira ta da ummul kitab an gane ko to sannan akan kira ta da suna saba'ul masani mai ayoyi guda bakwai wanda ake yawan karantawa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya kira ta a cikin suratul hijr wa laqad atainaka sab'an minal masani mun baka sura mai ayoyi guda bakwai cikin almasani surorin da ake yawan karanta su ana nufin suratul fatiha dan hadisi ya zo cikin sahih al-bukhari hadisin abu sa'id ibn al-mu'alla yace wata rana annabi ya shigo ya tadda ni a masallaci ina sallah sai ya kira ni sai ban amsa ba saboda ina ganin ina sallah kenan sai annabi ya kyale ni bayan na idar da sallah sai na zo sai na amsa masa sai ce me yasa da na kira ka a karan farko baka amsa ba sai ce ai sallah nake sai annabi ya ce baka ji Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum ba ya ko waɗanda suka yi imani ku amsa wa Allah ku amsa wa manzon Allah in suka kiraye ku zuwa ga abin da zai raya ku ba mana shi annabi ko kana sallah ya kira ka katsewa ake a amsa da aka sai manzo Allah ya fahimtar da shi wannan ya karantar da shi wannan da mu baki daya to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kale shi yace sai muka ci gaba da tafiya sai annabi ya ce min zan sanar da kai wata sura wacce babu wata surar da ta kai ta daraja da falala ko a cikin attaura ko a cikin linjila ko a cikin zabura Allah bai taba saukar da wata sura da ta kai ta ba sai yace ita ce saba'ul masani da Allah yace ce wa laqad atainaka saba'an minal masani to sai annabi da ya gaya masa wannan sai bai faɗi surar ba yace sai da na ci gaba da bin sa har ya zo kofar masallaci ya sa kafarsa zai fita sai na tuna masa nace baka fa gaya min abin da kace zaka gaya min ba surar da ta fi kowace sura a cikin alkur'ani da attaura da linjila wacce Allah bai taɓa saukar da surar da ta kai kamar ta ba wacce kace ita ce saba'ul masani sai annabi yace shin baka karanta suratul fatiha ne abu sa'id yace ina karanta sai ce ai ita ce da haka yana daga cikin sunayenta fatihatul kitab ummul kitab saba'ul masani ana kiranta da suratul ruqya suratul wafiya an gane ko suratul ruqya abin nufi surar da ake yin tofi da ita domin sahabbai sun yi tofi da ita an sha an warke manzo Allah yake wa ma yudrika annaha ruqya wa yake da ku wa ya sanashe ka cewa ana tofi da ita da haka duk lokacin da wata cuta ta dame ka ka samu samun ruwa mai tsafta kana karanta fatiha kana tofawa kafa ɗaya kana sha Allah zai warkar da kai to sannan suratul wafiya ana kiranta da suratul wafiya mana ita ce kadai surar da ba a raba ta a wajen karatu in dai ka faro ta daga farko sai ka kai karshen ta kuma ba a da tsatsakiyar ta amma duk wata sura da ka sani a Qur'ani kana iya fara karatunta daga farko ka tsaya a tsakiya kuma ka zo ka fara daga tsakiyar ka kai ƙarshe amma Fatiha ce ba a yi mata haka ita in dai an faro daga farko sai an kai ƙarshe kuma ba a da tsata daga tsakiya shine malamai suka ce shi yasa ake kiranta da suna alwafiya cikakkiya wacce ba a yi mata rabi da rabin karatu imamul qurtubi da imamul suyuti sun kawo sunaye daban-daban na suratul fatiha wajen tara har zuwa sha ɗaya to da ka dai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce alhamdulillahi rabbil alamin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi kudusi ya ce idan bawa ya ce alhamdulillahi rabbil alamin to sai Allah ya ce da shi hamadani abdi bawa na ya yabe ni matakin farko da aka kaga yabo a matakin farko shi ake kira da me alhamdu idan bawa yake arrahmanir rahim sai Allah yake afna alayya abdi bawa na yayi min yabo na biyu shine fana'i da Hausa ake kirari wa idza qala al abdu idan bawa ya sake cewa maliki ko maliki yawmiddin qala Allah sai Allah yace majjadani abdi bawa na ya kururuta ni mana yayi min kirari yabo a mataki na uku kenan to daka nan alhamdulillahi rabbil alamin yana nufin yabo ga Allah ubangijin talikai lafazin rabbu ana nufin mahalicci mamallaki kuma mai gudanarwa an gane ko fir'auna ya tambayi annabi Musa me ake nufi da rabbu Kala fir'aunu wa ma rabbul fir'auni yace da annabi Musa menene rabbul alamin ne qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin a wata ayar qala wa man rabbukuma ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada mu shine wanda ya halicci komai kuma ya tsara komai kuma yake gudanar da komai wannan shine ma'anar rububiyya akan ce wa Allah rabbu akan ce da wani ma ba Allah ba rabbu bambancin shine in Allah ake nufi da rabbu to ana iya kawo ta ne da salon zance biyu ko dai ai idafa ko a cire idafar ko ka ce rabbul ka'abati ko rabba hazal baiti ko rabba hadhihi baldati ko rabbul alamina ko rabbus samawati wa rabbul ardi kaga nan duk Allah ake nufi kuma ka iya cewa rabbu kawai kai shiru kana nufin Allah amma idan wani Allah kake nufi to dole ne sai ka yi ibafa an gane ko rabbul amati rabbul baiti rabbul manzili an gane ko rabbul hadiƙati kana nufin mai gida ko dai mai lambu ko mai gona ko makamancin haka da kalmar rabbu laraba suna faɗar haka shine wani mai hikima ce iza kana rabbul baiti biddutti dariban fashimatu ahli albayti kulluhum raqasu idan mai gida ya zama mai kiɗa da kalangu to ba mamaki ba ne don yaran gidan sun tashi suna rawa abinda bahaushe ke cewa barewa ba ta gudu ɗanta ya yi rarrafe duk yadda ɗabi'ar mai tarbiyya take to haka ɗabi'ar wanda ake wa tarbiyya take kasancewa an gane ko da wannan nake jan hankalin iyaye su zamo masu tarbiyya don su ba da kyakkyawar tarbiyya da wannan nake jan hankalin shugabanni su zamo masu tarbiyya don su ba da mai kyakkyawar tarbiyya in ba ka da abu ba ka iya ba da shi faƙi da shi ila yi wani malamin islamiyya ya taɓa bani labari wani yaro aka kawo makaranta ya gallabi yaran makarantar da zagi duk motsi in aka yi sai mulmula ashar yaro dan karami amma ashar ɗinsa ta fi shekarun iyayensa girma aka rasa yadda za a yi maganin wannan matsala ta ashariyar wannan yaro a makaranta wasu malaman su ce a kore shi domin iyaye sun fara kawo kuka cewa 'ya'yansu fa suna koyan zagi a makaranta saboda wannan yaro da yake ajin yana yin zagi yara 'yan uwansa sun fara ɗauka da shi kenan a ƙarshe malamai dai suka shawarta cewa a bari a yi hutu a dawo sai a ga wani mataki za a ɗauka game da wannan yaro a ina ma tukuna yake koyan wannan a shariyar to Allah cikin hikimarsa da Allah yake so ya nuna inda ake inda yaro yake a ashar bayan an yi hutu yaro yana gidansu yana wasa a kofar gida sai ga wani malamin islamiyya ya zo wucewa ta kofar gidan yaron sai wani abokinsa sai ya dake shi yana dukansa sai mulmulo a shirye masa malamin nan ya dafa kai ashe uwar yaron tana daga cikin gida ta jiyo sai ta ce kai wane dan kaza kazan ka ba na ce ka daina ashar ba shikenan sai magana ta fito fili ashe yaron nan babarsa ce ta koya masa ashariya kuma wai da ashar zaka kori ashar ba a kori ashar da ashar ba a wanke kazanta da ruwan fata. ana wanke kazanta ne da me da tsarkakakken ruwa da haka shi yasa Allah ya koyar da mu ladabin magana yace mu rinka fadar kyawawa wa kulli li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzabu bainahum inna ash-shaytana kana lirrahmani lil insani aduwwan mubina ubangiji yace kace da bayina su rinka fadar kyawawan zance ba a shari'a ba ba la'anta ba ba tsina-tsina ba inna shaitana yanzabu bainahum domin shaitan yana nan yana kokarin kunna wutar fitina a tsakaninsu daga zagi yaƙi yake farawa daga zagi dukkan wata fitina da ka sani a duniya take farawa yau zagi ya zama abin sauki a wajen waɗansu ya zama abin sauki a bakin mutane a madadin koyarwa annabawa ta faɗa alheri in ba za ka faɗi alheri ba ka ja bakin ka shiru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wannan shine shari'ar annabawa wa qulu lin nasi husna hatta yahudawa Allah ya musu wahayi bisa ga harasan manzannin su cewa ku rinka faɗa kyawawan maganganu wanda ko mahaukaci ya san ashar ba kyakkyawan magana bace ba wa idza akhadna mithaqakum la wa idza akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna da ka faɗar alheri ka'ida ce a cikin kowane addini in ba za ka yi ba kuma ka ja bakinka kai shiru ya fi maka da haka kalmar rabbu tana nufin ubangiji abin nufi mahalicci mamallaki kuma mai ikon gudanarwa sai aka ce rabbul alamina ubangijin halittu baki daya kalmar al'alamu asali daga al'alamatu ne alamatu ana nufin alama kalmar alam kullu masu yalla duk abin da ba Allah ba shine alam to shi duk abin da ba Allah ba da ka sani a duniya alama ce da yake nuna maka akwai Allah na fata gani duk wani abu da ka sani a duniya wanda ba Allah ba to adireshi ne na nuna maka cewa akwai Allah domin duk wani abu da ka sani saman me baya yiwa sai da me sai da wanda ya samar da shi to samuwar saman me dalili ce da take nuna akwai me samarwa an gane ko ko ajiyan nan ina bibiyar kafafen sadarwa akwai wani tsararren yaro da ya fito kwanan nan yake zagin Allah yake zagin manzan Allah yake zagin addini to sun yi tattaunawa da wani shi wannan yaron ya ce sai aka tambaye shi shi yaron aka ce da shi waye ya yi duniya in ka ce ba Allah ya ce Allah ƙarya ne damfara ce ba wani abu sunansa Allah wal iyazu billah sai aka ce masa to waye ya yi duniya sai ce duniya haka kawai ta samu ba wanda ya yi ta aka ce haka ne haka ne sai wanda suke tattauna ya ce da shi kana da fili ya ce eh ko kuma ya ce da shi kai misali yanzu a ce ga wani fili sai a zo a gina gida a kansa to wannan gidan ba wanda ya gina shi shi ya gina kansa da kansa sai ce karya ne wannan a hankali ba zai yi ba to a hankali gida ba zai samu babu mai gida mai gini ba amma duniya da tafi gida ita kuma sai ta samu babu wanda ya gina ta hankalin da ya yarda da kai ka yadda cewa fili baya yiwa ya zama ginannen gida sai an gina shi to haka wannan hankalin shine zai jawo zuwa ga ka yadda ka gamsu cewa duniya ba zai yi ta samu ba sai akwai wanda ya samar da ita to da ka samuwar duniya da samuwar duk abin da ke ta alama ce da take nuna akwai Allah domin babu wani abu da zai samu a duniya babu wanda ya samar da shi shi yasa Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wafi fusihim hatta ya tabayyana lahum annahu alhaqu sai mun nuna musu ayoyi a sararin duniya da a jikin jikinsu gangar jikinsu har sai mun ƙure su mun kai su bango sun tabbatar da cewa Allah gaskiya ne akwai shi idan yanzu ka ce babu Allah abin tambaya wane ne wanda yake fito maka da iskar numfashi in ka zuƙa kuma wa yake tace maka ita wane ne wanda yake ta ce maka abinci idan ka ci mai ruwa ruwa ya fito ta wajen ruwa mai guda guda ya fita ta wajen ba haya yanzu idan mutum zai ci abinci za ka ga ta inda yake zuba mai ruwan da mai taurin duk waje ɗaya ne amma in sun tashi fitowa raguwa suke yi ba za ka taɓa ganin fitsari ya fito ta wajen ba haya ba ko ba haya ya fito ta wajen fitsari matukar ana zaune lafiya in ko ka ga haka to ba lafiya to wa yake aikin wannan warewar ya fitar maka da abinci mai tauri tauri ta wajen ba haya mai ruwa ruwa ta wajen fitsari kai ka san ba kai kake wa kanka ba wa yake maka Allah yanzu duk wani jariri da aka haife shi yana yaro mu nan mun kasance a da jarirai daga baya muka zo muna girma ba mu san ma lokacin da muka girma har muka kawo inda muke ba ba wani famfan iska da ake buga maka kake haɓaka Allah shi yake ɗaga ka kake girma har ya kawo ka inda kake to kuma ka ce babu shi ba wani wanda ya taɓa sanin rana da lokacin da tsawonsa ya karu da mita ɗaya muna yara da da mu babu gashi daga baya haɓar ta zo ta yi gashi ko ba haka ba yanzu da za a zo a farke haɓarka a ce a gano to ɗin gashi da aka binne maka ba za a gani ba amma kuma yana fitowa to duwa yake wannan aiki Allah wa yake kashe ka wa yake raya ka Allah wa yake kwantar da kai bacci wa yake dawo da kai ka farka Allah Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جراتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى فذاك الله سبحانه وتعالى شيك يقولان أن الدنيا شيني مملكين دكا الدنيا samuwar duk wani abu da ka sani a duniya alama ce da take nuna akwai Allah shi yasa wani mai hikima yace fa wa ajaban kaifa yusal ilahu wa kaifa yajhaduhu jahidu walillahi fi kulli taharikatin wa taskinatin shahidu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid yace abun mamaki ta ya za a ce Allah babu ta ya za a karyata Allah ta yaya mai musu yake musun samuwar Allah alhalin duk wani motsi da duk wani zama shaida ce da take nuna akwai Allah domin mai motsi bai isa ya motsa ba in ba Allah ne ya motsa shi ba mai zama bai isa ya zauna ba in ba Allah ne ya zaunar da shi ba duk wani motsinka da duk wani kaikawanka da izinin Allah kake yi ba ka da ikon ka motsa jikinka in ba Allah ne ya motsa ka ba abin da zai nuna maka haka yau ka je asibiti za ka ga mutanen da da sun fi ka lafiya sun fi ka ƙarfi amma yanzu daidai da ɗan yatsansu ba sa iya motsawa saboda wanda ya ba da ikon motsin yanzu ya ƙwace kayansa da shi Allah subhanahu wata'ala yi abubuwa da yawa don ya nuna mana ne cewa akwai shi mu gamsu mu yadda da haka samuwar sama dalili ne na cewa akwai Allah domin shi ya ce ya gina ta kuma ba wanda ya isa ya musan haka ba amma taɓa samun wanda ya masa musan haka ba an gane ko ubangiji madaukakin sarki ce wala qad zayyana sama sama'a dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lishayatin inna zayyana sama sama'a dunya bi zinatin kawakib وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين da haka Allah madaukakin sarki shi ya sama da duk abin ke cikinta shi ya kasa da duk abin ke cikinta an gane ko allazi ja'ala lakum al-arda mahadan wa salaka lakum fiha subulan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kulu war'au an'amakum يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون malamai suka ce idan aka ce alam kamar yadda muka faɗa duk wani abin da ba Allah ba yana amsa sunan alam an gane ko amma abubuwan da suka fifice da alam abubuwa guda hudu ne akwai alamul insan duniyar mutane alamul hayawan duniyar dabbobi alamul jamad duniyar sandararin abubuwa alamun nabat duniyar tsirrai waɗannan al'awalim ɗin guda hudu su suka fi shahara da kalmar alamu amma idan za ka saki kalmar kai idalakinta to duk abin da ba Allah ba sunansa alam dan adam alam ne akuya alam ce aljani alam ne mala'ika alam ne sama alam ce ƙasa alam ne mai rai alam ne mara rai alam ne mai motsi alam ne mara motsi ma alam ne to amma sai dai anan sai aka yi masa jam'ul uqala jam'i na masu hankali tare da cewa cikin al'alam akwai masu hankali akwai marasa hankali to amma a ka'ida ta larabci duk inda kaga an yi jam'u muzakkar salim to wannan jam'i ne lil uqala na masu hankali wanda jam'ul muzakkar as-salim shine wanda ake ƙara wawun da a ƙarshen kalma ko kuma ya'un da nunun a ƙarshen kalma ko ka ce alamuna ko alamina to duk kalmar da kaga an mata irin wannan jam'i to tana nuna waɗanda suka ƙunshi jam'in masu hankali ne da haka a nan malamai suka ce an rinjayar da masu hankali ne akan marasa hankali tare da cewa cikin bayin Allah akwai marasa hankali to amma da mai hankali da mara hankali wa ya fi daraja mai hankali mai hankali an gane ko to da haka masu hankalin a nan sai aka ce ubangijin masu hankali ba ana nufin marasa hankali ba shine ubangijinsu ba domin baya daga cikin ladabi ka jingina wa Allah halittarsa duk da tasa ce amma makaskanciya yanzu Allah shi ne ubangijin mahaukata amma baka cewa ubangijin mahaukata in ka ce ubangijin mahaukata rashin ladabi kai ga Allah Allah shi ya halicci alade amma da za ka ce ya ubangijin alade to kai rashin ladabi ga Allah Allah shi yayi jaki shi yayi kare baka cewa ubangijin karnuka a'a saboda ladabi ga Allah da haka malamai suka ce shi yasa anan da Allah zai jingina wa kansa bayansa sai jingina wa kansa masu hankali a madadin marasa hankali tare da cewa shine ubangijin har marasa hankalin wannan min babu ta'addub ma'allahi azza wa jal ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah madaukakin sarki ko sharri ne ya same ka da kaddarawarsa ke, ko alkhairi ne ya same ka da kaddarawarsa ke, amma baka jingina masa sharrin sai dai ka jingina masa alkhairi alkhairu kulluhu bi yadayka wash sharru laysa ilayka amma yace ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi a wata ayar yace qul kullum min indillah dukan su daga Allah ne da idan za a yi magana akan asalin komai komai na Allah ne amma a babin ladabi to alheri ake jinginawa Allah sharri ba a jinginawa Allah da haka alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah rabbil alamina ubangijin talikai abin nufi ubangijin cikakkun halittu masu hankali mutum da aljan da kuma mala'iku arrahmani mai rahama arrahimu mai jin kai shine dai kamar yadda mun riga mun yi bayani a farkon bismillah lafazin arrahman da lafazin arrahim rahim yaso da dama Allah madaukakin sarki yakan haɗa arrahmanu da arrahimu to amma dai mu sani cewa asalin su duk ɗaya ne goya su din yana nuna suna da ɗan bambanci ko da dan kadan ne tare da cewa tushen su ɗaya ne domin baya daga cikin fasaha in kalma guda biyu ma'anar su ɗaya kuma ka haɗa su a waje ɗaya sai dai me sai dai in suna da bambancin ma'ana to sai ka goya sai a gane ta farkon daban ta biyun daban yanzu misali ka ce na ci na ƙoshi ai ƙoshi ci ne amma akwai bambanci tsakanin ci ɗin da ƙoshin ba duk wanda ya ci ba ne ya ƙoshi amma duk wanda ya ƙoshi ba sai da ya ci da ka in kana so ka nuna kaifiyar cin da kai sai ka ce na ci na ƙoshi ila ma ka ƙara da na yi nak kaga kalmar duk tana nuna maka cewa ta biyun dai ba ita ce ta ɗayan ba ta ukun kuma ba ita ce ta biyun ba da haka da aka ce arrahmanu da arrahimu dole ne ka gane cewa akwai ɗan bambanci ko kaka tsakanin kalmomin guda biyu wanda bayani ya gabata ubangiji ya ce maliki dini mamallakin ranar sakamako akan ce maliki bil akan ce maliki bidunil maddi maliki da maliki an gane ko an karanta a kira'a mutawatira maliki da maliki wa maliki yawmiddin rawihi nasirun wa inda siratun wa siratu liqumbula kamar yadda Imam Shafi'i ya faɗa malik yana nufin mamallaki malik yana nufin mai mulki ai akwai bambanci tsakanin mamallaki da mai mulki ko duk wani abu mamallakin abin ne amma shin duk wani abu ne yake da mulki a'a yanzu sarki kaga mai mulki ne gwamna mai mulki ne attajiri kuma mamallaki ne alhaji ɗan kasuwa mai kuɗi wannan mamallaki ne amma ba mai mulki ba ne yaso da dama za ka iya samun mai kuɗi amma mai unguwa ma ya fi shi domin daidai da matsayin mai unguwa bai kai ba ta fuskar mulki kamar yadda kuma za ka iya samun hamshakin sarki amma kuma bai da kuɗi musamman in sarkin kasuwa ne sau da dama ina buga wannan misalin kun san sarauta ta kasuwa galibi a asalin ƙasar hausa talauci ke sa a ba da ita ba wadata ba duk wanda ka an cewa na sarkin kasuwa ne to bai da komai an gani ko saboda in kai mai abin yi ne abin nufi kana da harka kana business kana kasuwanci to yaushe kake da lokacin wani zama sarkin kasuwa ai ita kasuwa asali waje ne na abaka a karba kai ta irga kuɗi to shi sarkin kasuwa ana nufin mai sulhu tsakanin yan kasuwa in sun yi rigima to in yana da harka ya zauna sulhu ai ba da lokacin sulhu yasa za ga sarkin kasuwa sai dai a bashi wani shago empty ba komai a ciki in an dan tausaya masa ne a dan bashi wani jari yana kafa yan takalma silifa haka ko yan carbi haka dai dan dai kar a ce baya komai amma idan rigima ta kaure tsakanin manyan attajirai to shi kuma shi zai zo ya sulhu shi aikin sa kawai a kasuwa sulhu ne da sasanci ba su da siyarwa ba wanda duk mutumin da ka ganshi a kasuwa yana wani abin da ba su da siyarwa ba to ba haka aka so ba wai kanin miji ya fi miji kyau kamar dan kasuwa ne ka ganshi da zindime man carbi yana ta lazumi ai ba kanta ko kaga dan kasuwa ya buɗe takara a tsakiyar kasuwa yana ta juya qur'ani ai ba kanta ai kara a masallaci ake lazumi a masallaci ake ita kasuwa kawai ka irga dala ka falla kuɗi ka kulla rafa rafa ka aje to shine ka zo a sa'a amma duk wani abu ba haka ba a kasuwa ai ba haka aka so ba da ka mu gane bambancin tsakanin maliki da maliki mai mulki da mamallaki mamallaki mai abu mai mulki kuma mai isa to shi Allah dibbi ne yana da abun yana da isar sabanin mu a duniya zaka ga wani yana da kuɗi amma bai da mulki wani kuma yana da mulkin amma bai da kuɗi to shi ko Allah ga mulki ga wadata subhanahu wa ta'ala kaga mulki ya isa kenan kasaita ta kai kasaita to sannan sai aka ce dini na ranar sakamako mecece yawmiddin din ana nufin ranar tashin alkiyama to me yasa aka keɓance mulkin Allah da ranar tashin alkiyama domin a duniya Allah ya ara mulki nan unguwar akwai mai unguwa wannan karamar hukuma akwai hakimi wannan garin akwai sarki haka wancan garin wannan garin akwai ciyaman wancan garin akwai kansila wancan jiha akwai gwamna waccan kasar akwai shugaban kasa duk a duniya Allah ya ara mulki amma a ranar lahira Allah zai kwace mulkin kowa ya zama shi kadai ne mai mulki to shi yasa ya fi hikima a ce da shi mai mulkin ranar alkiyama domin ita ce ranar da babu wani mai mulki sai shi sama da kace da shi mai mulkin duniya domin a duniya ya ara mulki waɗansu ma sun taba waɗansu ma suna yi amma ranar lahira ce a'a shi yasa yace yauma barizun la yakhfa 'ala allahi minhum shay limanil mulku al lillahi al-wahid ranar da zamu baje kolin mutane mi holin su mu bijiro da su akan duniya akan ƙasa bayan da suna cikin ta la yakhfa 'ala ba wanda zai boye ga Allah a gare a cikin yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya ubangiji a wannan rana zai ce limanil mulkul yawma wake da wani mulki a yau ina hakimi ina dagaci ina mai unguwa ina kansila ina ciyaman ina shugaban kasa ba wanda ya isa ce gani saboda babu ina mai mallaka babu kama bada ana awwala kalkin nu'iduhu wa'adan alaina na kunna fa'ilin duk kowa ya tashi tsirara haihuwa uwarsa in a duniya kuɗi ke sa kake jin kana da isa yau baka da su in a duniya wata riga kake sawa ka ji ka isa yau babu ita tsirara ka tashi da ka yau ba mulki ba mallaka lillahi alwahidil qahar sai ga Allah daya daya mai rinjaye subhanahu wataala da ka kalmar addinu anan ana nufin aljaza'u yawmud din ana nufin yawmul jaza shine ranar tashin alkiyama ranar sakamako ranar da duk abin da kai zaka je ka tara in alheri alheri in sharri sharri yawma idhin Allahu dinahumul haqqa wa ya'lamuna anna allaha huwal haqqul mubin ranar da Allah zai cika musu sakamakon su na gaskiya ranar ne duk mai shakka zai dina shakka zai tabbatar da cewa Allah gaskiya ce gaskiyar da babu buya a cikinta da haka ubangiji subhanahu wataala ne masa kirari da wannan rana ranar sakamako ranar ƙarshe ranar da kowa zai karɓi littafinsa a hannunsa ko na dama ko kuma na hagu Allah ka sa mu karɓi littattafanmu a hannunmu na daba ana nuna min lokaci ya yi dole mu ja mu tsaya a nan bisa ga ka'idar mu ta awa ɗaya daidai don ta dace da masu sanyawa a kafafen sadarwa gidajen rediyo ko gidajen talabijin insha Allah in Allah ya kai mu gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya akan aya ta hudu shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abinda muka faɗa ya daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh